ba a mugun sarki sai mugun mufade a shugabanni irin wanda muke gani yanzu su yawanci kansu kawai suka sani a suna jin cewa su masu mulki ne saboda haka duk wanda suka jawo shi ya aiki kusa da su dole ne ya san cewa su ne masu mulki saboda haka dole ne su irin rawar da yake so su yi abinda muke da shi kenan shi yasa ake ta samun kurakurai da yawa amma mu da muke hange daga waje sai muka ga kamar akwai alaman cewa su kansu wanda aka zaɓan in zaɓe ne ko wanda aka ɗauko in ɗaukowa ne ba su ƙware ko kuma ba su shirya tallabar aikin da aka sa a gabansu ba daidai gwargwado amma kamar shi yadda yake tafiyar da al'amuransa ganin dai cewa ana yabawa da irin yunkurinsa wajen batun ah, karɓo hatsi da hana cin hanci wannan ai dama ai na yaba cewa shi yana da gaskiya tasa ta kansa akan mutum to amma ai mutum ɗaya baya zama shine gwamnati ba yadda za a yi a falin duniya yanzu duk duk inda ka je mutum ɗaya baya iya zama shine gwamnati kuma ya nasara a kai gwamnati ita ce za a shi ya shugabanci ya tara mutane wanda suka san abin da suke yi kuma sun iya aikin da suke yi domin a sami nasara wannan kamar misali yaƙi da yake na cin hanci da rashawa ai daidai ne amma ba shi kaɗai ba ne aikin gwamnati aikin gwamnati ya wuce karɓan kayan da aka sata kamar ka ce ka kawo ɓarawo yau daga nan ba ka tsammani kuma za a yi sata barayi sun kare ba za a sake sata ba da sauransu kuma kayan da aka satan nan ba za a yake da shi ba da sauransu saboda haka nan ni a wuri na baya da mataimaka na kwarai ba za mu ce na gari ba na kwarai wanda za su taimake shi aikin da yake gaban shi to ne abin yi shine shugaba ya sa ido a masu aiki tare da shi ya tabbatar da cewa ma'aikata ne na kwarai sun san aikin da suke yi ko masu gaskiya ne tuni abin da kawai muke fatan cewa abin da zai sami wannan sabon shugaba kenan an san daidai gwargwado matsayin shi na mai kokari ko mai gaskiya to kuma abin da ya rage yanzu mu ga kuma sauran wanda za su goya masa baya cewa su ma irinsa ne akwai alama kuma sun nuna cewa su masu iyawa ne ko masu kokari ne masu yadda da abin da manufarsa ta nuna ne abin da kawai muke ƙara jawo hankalinsa a kai kenan ya ce abubuwan da suke tare da tafiyar cikas ɗin da yake samu a tafiyar da ya fara yanzu akwai alamanta a wajen fannin yan shari'a dama haka yake a cikin presidential system wanda muka zaɓa za mu yi akwai sassa guda uku manya-manya akwai sassa na executive wanda shi yake kai akwai sashi na shari'a wanda yake judiciary su suke tafiyar da harkar shari'a da kuma 'yan majalisa wanda yake su aikin su su yi doka a ƙasa to saboda haka dole dukkan sassan su san cewa gwamnati ba za ta yi nasara ba sai sun haɗa kai sun yi aiki tare to wannan shi ne muke ganin ma akwai rauni a yin ƙoƙarin da za a tabbatar da cewa an sami cikakken haɗin kai tsakanin wa'annan sassan nan guda uku wanda yake idan ba su haɗa kai ba ba da za a yi gwamnati nasara